Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 31 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafe da su ga Zara'u da kanin labarai. amurka da kungiyar tarayyar turai sun yi kira ga sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin Nijar da su dakatar da juyin mulkin da suka yi tare da mayar da shugaba muhammad bazum kan makaminsa. a jiya lahadi papa roma francis ya yi kira ga rasha da ta maido da yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya ta kulla kan fitar da hatsin ukraine daga tashar ruwan tekun bahar al-aswad hukumomi a pakistan sun ce akalla mutane 45 ne suka mutu wasu fiye da da talatin suka jikkata sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani gangamin siyasa a lardin kibar fatuka da ke arewa maso yammacin pakistan a jiya lahadi kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa sojojin da suka yi juyin mulki a niger sun ce suna zargin faransa na shirin yin amfani da soji ta karkashin kasa domin ficewa da hambararren shugaban kasar ta niger muhammad bazum daga inda yake har ila yau dangane da juyin mulkin da sojojin suka yi a Nijar. Masana na yin sharhi akan kokarin da kungiyar ECOWAS ke yi na ganin ta karya sojojin da suka yi juyin mulkin na Nijar ko za ta yi nasara musamman ganin ta yi kokarin yin hakan a baya a kasashen Mali, Gini da Burkina Faso amma ba ta yi nasara ba. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kowa hada labarin wasanni da shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin Nijar da su dakatar da juyin mulkin da suka yi tare da mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa. A yau Litinin babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya bayyana goyon bayansa ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta dauka a jiya lahadin inda ta ƙaƙabawa shugabannin juyin mulki takunkumi tare da ba su wa'adin mako guda da su mayar da mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da karfin soji Borrell ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa dole ne a mayar da bazum kan karagar mulki ba tare da ɓata lokaci ba. Ya kuma ce kungiyar ta EU ta yi watsi da zargin kasashen waje da tsoma baki a sha'anin. Kuma za ta ɗora alhakin duk wani harin da aka kai a kan fararen hula ko jami'an diplomasiya ko wurare a kan sojojin da suka juyin mulkin. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya kuma yi marhabin da abin da ya kira kwakwaran jagorancin kungiyar ecowas na kare tsarin mulki a niger ya kuma ce amurka na haɗa kai da kiraye-kiraye a gaggauta sakin bazum tare da maido da zababbiyar gwamnatin demokradiyya a niger A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya yi kira ga Rasha da ta maido da yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kulla a kan fitar da hatsin Ukraine daga tashar ruwan tekun Bahar al-Aswad. Yarjejeniyar ta ƙare ne a ranar goma sha bakwai ga watan Yuli. Da yake jawabi a dandalin St. Peters, Papa Roma ya buƙaci mabiya addinin Krista da su ci gaba da yin addu'o'i ga waɗanda suka mutu a Ukraine, inda yaƙi ya lalata komai har ma da yarjejeniyar fitar da hatsin. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya Lahadi cewa yana sa ran Rasha za ta sake kai hare-hare kan tashar wutar lantarkin Ukraine a lokacin hunturu mai zuwa. Ya kuma yi alkawarin ya kuma yi alkawarin duk mai yiwuwa don kare tashar wutar lantarkin ƙasarsa. A yau Litinin jami'an Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami guda biyu na Rasha sun kai hari a birnin Kiribiri da ke kudancin Ukraine. inda suka kashe akalla mutane biyu yayin da wasu kuma suka makale a ƙarƙashin baraguzan gine-gine. Ministan cikin gida Ihor Klemanko ya ce makamin ya afka wani gini ne da wani ginin jami'a birnin na kiribire shine mahaifar shugaban ukraine vladimir zelensky wanda ya yada bidiyon gine-ginen da suka lalace da kuma ayyukan ceto a shafukan sada zumunta. Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 45 ne suka mutu wasu kuma fiye da 130 suka jikkata sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani gangamin siyasa a lardin Kibar Fatuka da ke arewa maso yammacin Pakistan a jiya Lahadi. Mutane da dama ne waɗanda suka jikkata suka isa asibiti a birnin Bajor. wasu kuma aka kai su a cikin motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa kofar shiga asibitin da farko 'yan sanda sun ce babu wani tabbaci game da musabbabin fashewar da ta faru a wajen taron a jam'iyyar jama'atul ulama islam masu ra'ayin riƙau wadda ta shahara wajen alaƙa da siyasar musulunci a tsohuwar yankin ƙabilar bajor amma daga baya shugaban 'yan sanda ya tabbatar da cewa harin kunar bakin wake ne pakistan dai na fuskantar sake bullar hare-hare daga masu ikirarin kishin islama tun a shekarar da ta gabata lokacin da yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta tsakanin tariq el taliban pakistan da islamabad ta watse an jima kaɗan zara'u za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad bazum suka yi zargin cewa mukarraban hambarariyar gwamnatin kasar ta rattaba hannu akan wasu takardu da ke baiwa Faransa izinin kai hari a fadar shugaban kasa sai dai wani kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki ya musanta wannan zargin wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Mani Barma ya aiko mana da karin bayani kamar yadda za ku ji La France, avec la complicité de certains Nigériens. Kakakin majalisar CNSP Colonel Major Ahmadu Abdurrahman kenan lokacin da yake karanto wata sanarwa a kafar talabijin mallakar gwamnatin niger Yana mai cewa a ci gaba da yunkurin neman hanyoyin amfani da karfin soja a niger Kasar Faransa da gamin bakin wasu 'yan niger sun yi taro a barikin sojojin gar national da zammar samun izini a siyasance da izini irin na tsarin aikin soja. ta wannan hanya ce hasu masa'udu ya saka hannu akan wata takardar da ke cewa su signé hasumi masa'udu ministre des affaires étrangères et de la coopération premier ministre par intérim Ni Hasimu Masa'udu, ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar, bugo da ƙari muƙaddashin firaminista, na ba abokan hulɗa na Faransa izinin sili gudan wuta a fadar shugaban ƙasa domin kubutar da shugaban ƙasa Muhammad Bazum da ake garkuwa da shi. haka kuma sojojin sun zargi babban kwamandan rundunar tsaro ta gar national colonel major gire midu da saka hannu a kan takardar da ke baiwa faransa izinin afkawa fadar shugaban kasar nijar a madadin babban hafsan hafsoshi chef major de zarme. autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel. To sai dai a cewar tsohon jami'in kula da harkokin sadarwar shugaba Muhammad Bazoum Waziri Idrisa Damadawa wannan zargi ba shi da tushe. Kaka za a cewa shi mukaddashin Prime Minister na Niger eh, cewa da Hasumi Masaudu ya sa hannu a kan takarda kuma har yau sai an koma baya an nemo wanda a ƙarƙashi ne shi kuma shi sa hannu kenan kun ga wanga zance ne wanda zance <laughs> wanda baya da tasiri eh, kuma ba zance bane na gaskiya eh, duka wannan yana nuna cewa su wannan so za da suka ɗauki wannan niyyar ta yin wannan aikin a sha ta hamburar da eh, mulki na demokrasiya suna cikin rudani suna cikin kakani kai wannan zance na eh, soza za su iya eh, kan hari niger zance ne wanda aka yi lalle tabbaci jiya a abuja tunda shugabannin kasashe na ecowas sun taru eh, sun ba sozawa namu sati guda na su saki shugaban kasa muhammad bazum kuma har yau su maida shi akan karagal mulki da shi da gwamnatin shi sojojin sun kaddamar da farautar makarraban gwamnati waɗanda suka hada da ministoci da kusoshin jam'iyyar pnds waɗanda aka kesa cewa sun haura ɗari cikinsu har da shugabanta na ƙasa makwai gado da ɗan majalisar dokokin ƙasa kallamu tare da ministan man fetur mamman sani muhammadu da ministan fasali rabiu abdu da ministan ma'adanai hadiza alhuseni sai ministan sufuri alma umaru da ministan cikin gida hamma adamu da aka kama tun a ranar farkon yunkurin juyin mulki ba idan wasu manyan sojoji irin su colonel gire matakin da wani kusa a jam'iyyar pendes tarayya abubakar sabo ya ce alama ce ta halin fargabar da sojojin na cnsp suka fada sakamakon takunkumin da ecowas ta kakaba masu lalle ka san wada sai yawo ta ba su bakwai guda suna nan suna kame-kame na mayan mutane mayan yan mu don su ba militan tsoro amma su da kansu sun san wannan ba shi ne ga sa militan kin pnds tarayya ya ji tsoro ba e mun yi hiddo sanarwa na kowane ya shirya insha allahu na a yaƙi wannan abin da suke son su yi kuma mun tambayi a sako maza maza shugaban ƙasa ya koma bisa aikin shi ba zu muhammad da duk sauran waɗanda an ka tsaida. sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gaida Suleiman mini Barma, masu tsaro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga zara'u da ci gaban labaran duniya. Wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a yau litinin ya bayyana cewa adadin masu shan taba yana raguwa yayin da kasashe da yawa ke aiwatar da manufofi da matakan shawo kan annobar shan taba sigari a duniya. Wanda ya nuna cewa kasashe na samun ci gaba wajen dakile shan tabar. sabbin bayanan sun nuna cewa amincewa da kunshin da hukumar ta who ta fitar shekaru goma sha biyar da suka gabata na matakan sarrafa taba sigari ya taimaka miliyoyin mutane wajen kaucewa illolin shan tabar. Matakan waɗanda aka ƙaddamar a shekara ta 2008 sun yi kira ga gwamnatoci da su sanya ido kan manufofin shan taba da rigakafin kare mutane daga hayakin taba da ba da taimako don barin shan taba da kuma gargaɗin mutane game da illolinta da tilasta hana tallace-tallacen taba da kuma ƙara mata haraji. Fiye da mutane biliyan 5.6 wato kashi 71 na al'ummar duniya ne suke rayuwa a cikin ƙasashe da suka aiwatar da akalla ɗaya daga cikin waɗannan matakan kariya na ceton rai a cewar daraktan hukumar ta WHO Rodriga Crash. A yau Litinin Najeriya ta tashi can jaras da 'yan wasan Ireland. lamarin da ya bata damar zuwa zagayen 'yan sha shida ko kuma round 16 a gasar cin kofin duniya ta mata ƙungiyar super falcons ta zo ta biyu a rukunin b bayan da ta lallasa australia ne masaukin baki a gasar bayan hutun rabin lokaci ne 'yan wasan najeriya suka samu ƙwarin gwiwa da fatan zira ƙwallo a ragar da za ta kai su ga samun rukunin. Saura kiris Najeriya ta zira kwallon amma mai tsaron ragar Ireland ta doke kwallon lamarin da ya kai ga wasan ya kare ba tare da kowa ya zira kwallon ba. Kungiyar ta Super Falcons wanda ita ce ta arba'in a iya takale da a fagen wasan kwallon kafan mata ta duniya. bata sha kayi ko ɗaya ba a wasannin da ta buga yanzu kuma ta doshi zagayen kwab ɗaya ita dai ireland ta fita a gasar da maki ɗaya kacal A gaida zara fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ganin cewa a baya kungiyar ecowas ta yi kokarin kwance da mara sojojin da suka yi juya mulki a kasashen mali gini da burkina faso amma ba ta yi nasara ba ya sa masana ke yin sharhi akan cewa wani tabbaci kungiyar ta ecowas ke da shi a wannan karan game da katse hanzarin sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazoum hassan umar tambawal ya tattauna da profesa bello muhammad na jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto a najeriya To dama ma na hasa irin wannan taro kana sa ra a yi shi dama. Tunda aka samu matsala a Niger wanda yake gwamnatin da aka zaba an tumbuke ta kana zaton ECOWAS ta yi wannan taro kuma kana zaton ta yi kokari ta dauki wani matsayi da za ta dauka kana zaton matsayin shi zo har da barazana kuma abin da ya faru kenan. To farfesa kungiyar ECOWAS ta ba wato su sojojin jamhuriyar Niger da suka yi juyin mulki sati ɗaya da su barkan karagar mulki ko su dauki matakin soja kansu. Ya kuke kallon wannan barazanar? ka san wata idan abu shi na sama tsololuwa kuma kana son ka yi magana da shi kana son shi sauko da sama shi yau kasa-kasa domin ku tattauna wannan shi zai sa shugabannin da suka jiyo mulki a Nijar su sauko a samu tattaunawa yadda za a iya samun wani matsayi don haka sai an yi barazana kasan sai an ture akan ga ture ta don haka sai sun irin wannan barazana su ma shugabannin za su nemi ina a sasantawa amma kada ka zaci yaki za a yi ba yaki za a yi ba za a dai wannan a samu kaka za a tattauna a san san yaushe na za su kokari su tabbatar da amai jawarar sannan kuma su san shi wanda suka tumbuke kuma shi zai shi na zaune cikin koshin lahiya shi ma an ba shi dama duk wannan da sulhu ne a gyafa da ta sai an barazana. To farfesa ko da su sojojin ba su bar ga mulki ba kana ganin ba za a yi yaki ba tsakanin ECOWAS da su sojojin na Nijar waɗannan hamɓar da gwamnati. Duk ɗan Najeriya mai son Najeriya yan al'amari ya shafi Nijar yana kokari shi faɗa ma ƙasa kada ta burai yin yaki yan abu ya shafi Nijar. Cikin kasashen da Faransa ta da ke iya Najeriya waɗanda ke son Najeriya kamar mutane ne. To shi yasa gehen Najeriya na ya kama da wuta tamkar cikin wani bangare ne na ƙasar Najeriya. Haka maimakon fitina Najeriya za ta iyakacin gurɓata kawai da sa musu hali na sojoji. Sannan kada ka manta ita Najeriya ita ke shugabancin ECOWAS kuma ko cikin ECOWAS ita ke da yawan sojoji ita ke da ƙarfi. To Najeriya ba za ta yarda iza ta yaƙi a Nijar ba saboda abin da ya faru sai dai ta yi tsaye ta tabbatar da an samu sulhu kuma sulhu mai ma'ana wanda su sojojin ba su wulakanta ba kuma waɗanda an ka tumbuke ba su wulakanta ba. To farfesa idan ana sa ran cewa ba za a yi yaƙi ba me yasa shugaban ECOWAS kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu kan takardar sanarwa bayan taro inda suka yi wannan kurarin cewa za su amfani da ƙarfi idan har sojojin ba su sauka ba. To ka san shi wanda yake yana da ƙarfi sai ya yi barazana. To idan ya yi barazana shi kasashe kuma wanda bai ƙarfi ne ba ya sassauko ya yarda har a zauna a tattauna. tattauna da shi in ba haka nan ba bai saukowa zai harɗe ya yi zama ne to amma a lokacin da an ka buɗe mishi idanu aka nuna mai ga irin fitinin da ke tafi ina ganin abin da ya faru tsakanin rasha da ukraine ya ishi duniya darasi na tabbatar da cewa rasha bata gaci cewa yakin nan na ukraine zai zama mata dan zane ba wata abin da ake wa gudu kullum safiya shine dan hakin da kare na sai shi tsone maka idanu amma idan aka samu aka yi barazana kuma barazanar ta sa an ka samu cimma biyan bukata abin da a cimma biyan bukata Shi shine su sauko a tattauna da su cewa an riga ka san in an yi bari kwashe shi wuya gare shi malam Hassan an riga to an yi bari yaushe za ku sake shirya wani zaɓe lokaci kaza ba mu yarda ba ku matso da shi kusa to sannan kuma duk abin da a hakkoki na wanda kun ka ije shi kuma ga su shi kuma a bashi dama to sannan ko ku ko mu ba ku wannan dama amma yaƙi shi ba dai Najeriya ba wannan yaki da take cikin ƙasa da masu satan mai da masu satan mutane da 'yan isuwa ya ishi Najeriya fitina da kuma yaki da yunwa da tattalin tattalin arziki mai son ta ba ce mata ta kwarara ta shiga Nijar in an ka iza ta ta shiga Nijar ita kaɗai za a barin ta wa turawa aiki wasu na ganin cewa shugabannin afirka suna son su ɗauki wannan mataki ne ko su tauna tsakowa domin su ba aya tsoro watan suna yin haka ne domin kare kansu ba don wai a da shugaba bazum na can nijar ba suna yi ne don kawai kanuka kasu kada wannan tumbakewar ko kuma jiwon mulki ta kawo gare su e to ka san duk inda ake mulki ya zamba awa talakawa adalci yanzu ana zalunci ba za a samu zaman lafiya ba sun sani wannan ba shi hana su ma su samu kansu cikin wani irin mai wuya sai in sun komo sun sun ba talakawa hakkin su sun yi adalci ga shugabancin su in sun yi adalci al'adalci Allah zai taimake su mutane kuma su samu sa'ida amma mulki suke yi irin na karfi na nuna karfi sannan kuma da lalata tattalin arziki da ciwo bashi wanda ya sa talaka suna cikin wuya to kuma duk inda aka haka to zaman lahiya shina da wuya lalle babu shakka suna gudun abin shi same su amma wasu komo ga adalci in suna son su gudu wannan amma yaki na tabbatar ma Najeriya ba ta zakwam tsama, haka kawai na wa tunani wai ta kama yaki da Nijar don Allah wallahi in ta kama da Nijar ba nasara za ta yi ba. Farfesa a watannin baya an yi juyin mulki a kasar Mali, an yi juyin mulki a kasar Burkina Faso. Shin su ma yi musu irin wannan barazana ta ɗauka matakin soja? Ita ECOWAS ta musu barazanar cewa za ta ɗauki matakin soja kansu idan ba su sauka ba? Ba matsa ba barazanar da ba a wa Mali ba, kuma ba su sauka ba ko ba a yi nasara ba. Wannan barazana sai ta iza Mali ta faɗa hannu Rasha. Dama Rasha na da inda ta shigo. Ita kanta Rasha in ta shigo da sojoji sojojinta na haya waɗannan sojojinta na haya su ko ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa suke suke sata in sun shigo sannan suna mai da shugabannin tamkar 'yan amsin shata don haka gaba kura baya su yaki ashe gara mu taru mu kashe wuta in gemin dan uwan mu ya kama da shi zan mu iza su su wada rashi kaga ko Nijar abin da ke faruwa ha an wada samun wasu tunda akwai jahilci suna yawo da tuta irin ta racha zaton suke kamar rashi za ta yi sauki babu inda adda sauki ga mutumin Afirka illa mu 'yan Afirka mu yi tsaye mu ga cewa cewa mun gina fahimta tsakankanin mu mun gina tattalin arzikinmu da ilimin mu muna taimakon juna na dai ga mutanen Afirka amma waɗannan mutane da dai in ka duba tarihi muna da bambanci da su ba kaunar mu suke yi ba to farfesa idan aka ce ka ba da shawara ga mafita a game da wannan rikici na Nijar wace shawara zaka bayarwa zan ce a haɗu teburin shawara waɗannan da suka yi juyin mulki wata madara in ta riga ta zube haka take kamar man abin na soyayyen mai ya zube ga ƙasa ya kwasuwa yaushe za ku koma shirya da zaɓe a zaɓi sabuwar gwamnati ku sojoji mulkin soja ya zama ƙawanci ku ta tafiya to sannan shi kuma shugaban ƙasa shi ko a saman mai maslaha shi zai shina da yancin a sake shi yana da yancin tafiye-tafiye da shi da iyali ne da abin da a hakkoki ne to sannan kuma daɗa a yi mulki na adalci don a hana irin haka nan faruwa ni in ina ɗaya daga cikin masu shawara haka zan ciwa. a gaida hassan tambol da wannan rahoto Kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a kowace ake so za a iya zuwa shafukan intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma sai rahotonmu na wato na gaba inda najeriya ta zama ta farko a cikin kasashen afirka hudu da ke wakiltar nahiyar a gasar cin kofin duniya na mata da ake bugawa a kasashen australia da new zealand da ta kai ga wasan zagayen 'yan sha shida 'yan wasan na super falcons sun kai wannan zagaye ne bayan da suka tashi babu ci ko ɗaya tsakaninsu da kasar ireland mai sharhi kan harkokin kwallon kafa a najeriya abdulkarim abdullahi tsoho ya shaida abokin aikinmu muhammad hafiz baballe cewa kasashen afirka sun samu ci gaba a irin rawar da suke takawa a fagen kwallon kafa To tabbas za ka ce kasashen Afirka an ɗan samu kamar ci gaba a irin sakamakon da suke samu a baya. Sakamakon mai in ka ɗauka a kusan banda Najeriya ƙasa ɗaya ce ta taɓa zuwa gasar ta tsallake rukuni ita ce ƙasar Kamaru a baya-baya kenan. So amma ka ga a wannan karan misali muna ganin yanzu Najeriya ta tsallaka zagaye na biyu ga ƙasar South Africa tana da dama wasan da za ta buga da ƙasar Italiya kenan wanda in ta nasara ita ma za ta iya kai wannan mataki. Ƙasar Morocco ita ma wasan su da ƙasar Colombia a ranar Alhamis kenan su ma suna da dama ajin sallar ta kaga kenan kai tsaye za mu iya cewa kasashen na afirka sun dan yunkuro a bana fiye da yadda aka saba ganin a kokarin su a gasar cin kofin duniya to ya zuwa yanzu akwai wata ƙasar afirka da ta fita e ka yanzu kasar zambia tuni ta yi adaba da wannan da gasar wa duk da a yau kaga ta samu nasara da ci uku da daya akan kasar costa rica to amma hakan ya sa maki uku ta hada wanda hakan ya tabbatar da ficewarta daga a wannan rukuni da take ciki wanda ya kunshi kasar japan kasar spain wanda su ne kasashe guda biyu da suka samu kaiwa mataki na biyu kenan sai kuma ita costa rica da zambia wanda suka yi a adabu yaya kake kallon wasan da za a buga gobe tsakanin kasar amurka da portugal ka san duk lokacin da aka zo magana kwallon kafa ta mata a amurka za a iya cewa ita ce uwa a wannan bangaren kamar yadda in kana magana kwallon kafa ta maza a gasar cin kofin duniya brazil kake magana haka su ma amurka suke kuma mun ga yanayin yadda suka fara gasar musamman wasan da suka buga kusan da kasar netherlands wanda ya tashi ɗaya da ɗaya a ƙasashe ne dama da su ne suka kai wasan ƙarshe a gasar da ta gabata a ƙasar faransa shekaru hudu da suka gabata kenan to amma ƙasar amurka ana ganin cewa ƙasashe da a kusan ita ce ta farko da ake sa rabba ba za ta iya yin wani abu a gasar sakamakon gasanni biyu da ya gabata duk ita take ɗauka shekarar 2015 2019 duk ita ce zakara tana yunkuri ne ma na kafa tarihin cin gasa ta uku Portugal idan ka ɗauke ta wannan ce karo na farko da take zo gasar cin kofin duniya a tarihinta wanda kaga akwai bambanci na kwarewa akwai gogewa akwai irin 'yan wasannin da suke cikin Amurka waɗanda babu su a Portugal. Idan kana kallon ƙwallon ƙafa a Amurka, da ka ɗauki gasa ma ta kulabluka ta National Women Super League kenan na Amurka za ga ya bambanta da na sauran ƙasashe ta fuskar ci gaba. Wannan yasa Amurkan suke da a 'yan wasan da za ka iya nuna. Kuma ka kalli tawaga ta Amurka za ga tawaga ce da ta haɗa da tsofaffi wato 'yan wasan da suka san hannunsu a harka waɗanda sun saba buga gasar da kuma matasan 'yan wasa da aka shigo da su To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kukan turo mana ta imel. To sakonmu na farko ya fito ne daga Imrana Madahu Bauku daga garin Bauku da ke arewacin Ghana da fatan na faɗi sunan garin daidai. wanda ya ce a gaskiya kuskure ne a yi amfani da karfin soji a kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum VOA Hausa in ji Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja daga jihar Kogin Najeriya. Waɗanda suka ce in dai don taɓarɓarewar tarbiyyar matasa da ƙananan yara masu tasowa gwamnatin jihar Kano ta soke lasisin masana'antar Kannywood. hakan ya yi daidai don ko babu magidanci na kwarai da zai so 'ya'yansa su aro al'adun wasu kana su yi watsi da nasu al'adun na cikin gida ko na gargajiya da fatan allah ya ganar da mu salam ya hausa a nan jihar katsina muna cikin tashin hankali kan yadda 'yan bindiga suka bullo da salon kashe mutane cikin dare a ƙarshe ina kira ga gwamnati da jami'an tsaro da su kawo mana ɗauki sako daga murtala ibrahim zangon daura sai sakon sunusi madattai da magaram da isuhu makeri madattai da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka da hadabe mai kwamfuta mai yama waɗanda suka ce salamun ya hausa ku faɗa wa shugabanninmu na afirka cewa muddin suna da burin mai da juye-juye mulki ya zamo tarihi a ƙasashen namu to fa ya zama musu dole su tashi tsaye su toshe duk wata kafa wadda take baiwa sojoji damar kwace mulki da bakin bindiga kamar magance matsalolin rashin tsaro yaƙi da cin hanci da rashawa haɓaka tattalin arzikin ƙasashen namu kyautatawa 'yan ƙasa musamman ma talakawa da dai sauransu idan dai har ba haka suka yi ba to sun fara ganin juyin mulki kenan matukar akwai sojoji a ƙarshe sai saƙon haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a wanda ya ce yunkurin da gwamnatin jihar katsina ke yi na rabawa jama'a abinci inda ta bayar da umarnin fitar da buhun hatsi guda 36,100 domin raba wa talakawa hakan abu ne mai kyau Thomas taro da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. amurka da kungiyar tarayyar turai sun yi kira ga sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin nijar da su dakatar da juyin mulkin da suka yi tare da mayar da shugaba muhammad bazum kan mukaminsa a yau litinin babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana goyon bayansa ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta ecowas ta dauka a jiya lahadin inda ta kakaba wa shugabannin juyin mulki takunkumi tare da basu wa'adin mako guda da su mayar da mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da karfin soji. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya kuma yi marhabin da abin da ya kira kwakwaran jagorancin kungiyar ecowas na kare tsarin mulki a nijar ya kuma ce amurka na haɗa kai da kiraye-kiraye a gaggauta sakin bazum tare da maido da zababbiyar gwamnatin demokradiyya a nijar A jiya Lahadi, Fafaroma Francis ya yi kira ga Rasha da ta maido da yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kulla a kan fitar da hatsin Ukraine daga tashar ruwan tekun Bahar al-Aswad. Yarjejeniyar ta ƙare ne a ranar goma sha bakwai ga watan Yuli. Da yake jawabi a dandalin St. Peters, Fafaroma ya buƙaci mabiya addinin Krista da su ci gaba da yin addu'o'i ga waɗanda suka mutu a Ukraine. Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 45 ne suka mutu wasu kuma fiye da 130 suka samu suka jikkata sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani gangamin siyasa a lardin Kibar Fatuka da ke arewa maso yammacin Pakistan a jiya Lahadi. To masu tsaro da haka muka kawo ga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato tare da rabi agogon Najeriya da Nijar. wanda zai yi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin zara fage da ta karanto labarin duniya sai Mr. Des zai ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri sai an ji ku a saurari shirin yau da gobe.